rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha namu mai albarka sunana zainab abdullahi insha allah yau za mu duba ne akan wasu addu'o'i waɗanda idan ana bin mutum bashi kuma bai da halin da zai biya to insha allah in yi waɗannan addu'o'in hanyoyi za su buɗe mishi wanda zai biya waɗannan bashikan da ake bin shi. ita dai imam sadiq alaihi salam ya ruwaito wannan addu'a wanda idan mutum ya karanta insha Allah hanya zai buɗi mishi ya samu ya biya wannan bashi ita kuma wannan addu'a ta biyu ita ma ta zo ne daga imam musal kazim ita ma insha Allah idan ana bin mutum bashi in ya karanta ta ita ma insha Allah hanya zai bude mishi wanda zai biya wannan bashi insha Allah iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan tasha namu a daidai wannan lokacin kar ku manta ku biyo ni a wani shirin namu domin ganin me nake tafe da shi assalamu alaikum wa rahmatullah